يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 gama a masallacin abdullahi ibn abbasin wanda ke mabiyar idda sakkwato inda muke gabatar da karatunmu a sati-sati a cikin littafin muwaffa imamu malikin rahimahullahu ta'ala idan ana bi da karatun muna cikin kitabul hajji ina jin shi a kitabu na 20 kuma akwai kita a cikin kitabul hajji yau insha Allah za mu tashi babi na 61 babu taqsir kamar da muka sani ayyukan aikin haji an gama su za a yi aski ko za a yi saisayi aski shine alhilaq wanda muka gabatar a aski tol twal wanda ɗaya na daga cikin abubuwa na ibada inda aikin haji ne ibada ta yin aski tol-tol hasali ma ya fi lada kamar da muka karanta Allahumma arhamil muhalliqin abu na biyu idan baka samu yin aski ba ko kuma yanayi ya sa aski za akasin aski za ka yi sai za yi ni ala yanayi misali ya kasance umra ta kai kuma da ka gama umra kwana ɗaya zuwa biyu za ka fara aikin haji kaga a nan sai sai an fi sun kai saboda mi saboda ka ɗan raga gashin da za ka aske in ka gama aikin haji ala kulli halin dai taqsiri din ga gabata illa wani babi ko ko wani abu malan ka sun dan tattauna shi yasa maimaita muna ko ku ya girka ya azaba bai kan a taƙashir yin babin din amma ya gabata mun san aski da saisayi duk sun gabata amma wani abu na aika saiɗa an bata muna a kama kallawa bismillah babu taƙashi bismillahir rahmanir qala abu marwan ubaidullah yahya ibn yahya laysi rahimahullah أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج قال مالك ليس ذلك على الناس وحدثني عن مالك عن إن أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمره أخذ من لحيته وشاربه وحدثني عن مالك الربيعة بن عبد الرحمن باب التقصير بابنا أسكي كوكما kuma babin ne babin dan rage حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا أف... كان إذا أفطر من رمضان Abdullahi bin Umar ya kasance idan aka gama azumin watan Ramadan da an gama azumi Shawwal ya kama ko wa huwa yuridu al-hajj in dai yana nuhi aiki aikin haji wannan shekarar to da an yi sallah lam ya'khudh min ra'sihi wala min lihiyatihi shay'an hatta yahujja bai koma aski sai ya gama aikin haji wata kusan zamu ci wata biyu ko ko wata uku Shawwal zalqa'ada sannan da kwana goma ga zilhijja bai taba komi na gashi ne bai taba komi na gemu ne sai ya gama aikin haji mu rike wannan kamun zai zo kan wani abu qala malik imam malik yace laisa zalika ala nasi wanga ba aikin da mutane za su zo kan bakan suna ba a ce da an sallace kaka koma rika komi kakkai aski kakkai mi sai kaya aikin haji ba wajibi ne akan mutane ba waga ɗabi'a ta ko ko al'amari na shi abdullahi bin umar dokan makai ne amma in kaga dama kana askin ga kowane lokaci in dai bukata ta taso ko mun san in ba bukata mallamai sai magana game da aikin haji ko in game da aski ko amma in akwai bukata to kana yi koyo shi mu kiyaye wannan gaba ta gaba wa haddathani an malik an أن عبد الله بن عمر كان halaka kenan ko bayan gama aikin haji a umratun ko bayan gama aikin umra a khaza min lihiyatihi wa sharibihi sai ya dan dibi wani abu daga cikin gemi ne ya dan dibi wani abu daga cikin gashin baki sharibu sha gashin baki sharibihi muna da wannan hadisi guda biyu ko waɗannan asari guda biyu na abdullahi bin umar mu kiyaye sosai a a ƙa'ida addini barin gemi ko taɓa gemi ta kowace hanya haramun na mu kula da wannan haramun na gaba ɗaya za mu zo mu ce mi a gemi da ina zuwa ina amma ko aske shi ko rage mai tsawo ko gyara abin da suka cewa gyara ko ko mi kacce mai dama ka san karshen zamani ji manzo sallallahu in an kaso sabo sai a sa mai sunan da ba nashi ba sai yayi daɗi ko ba haka ba irin riba a bata wani suna irin shaye-shaye na haramun a basu wani suna ko ehe da sauransu irin aski a bashi wani suna sai a ce gyara madadin a bashi suna ne na kware sai a ce gyara suna na kware banna ko to sai a ce gyara to wannan ka'ida ta ta ahlus sunna ko ce ka'ida ta ta musulunci gaba daya babu sabani game da aski game ko wani abu na game haramun na babu sabani ittifaqan babu sabani mu fahimci wannan gaba daya hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da da awi ka ishara gaba ɗaya ba ka bambanta gemi ko ku aski gemi da zina ba su bambanci dukka ba irata da yin zina da yin liwaɗi da ƙarya da giba da duk abin da ka ɗauka ka ba jeren giya ba bai guda suke kila fahimta ba sai halin sunna ba wannan an samu ittifaki kusan duk malamai sun yadda an fahimci wannan illa mi a halin sunna sun kasa cikin ka'idodinsu sai a ce daga cikin usulu ahalin sunna barin gemi ifa'ul eh, liha saboda ni saboda samun wasu firak wasu kungiyoyi na bata sun yi iddiyayi na cewa asu geme ko ko aji gemi ba wajibi na ba kasancewa sun sa wannan su waɗance yan kungiyoyin bata sun sa aski gemi cikin ka'idodinsu ko ko sun hidda sun hidda aji gemi cikin hukunce hukuncen addini shi su ahalin sunna sun zo dole kullum su yi magana da shi akwai wasu abubuwa a kula da wata ka'ida musulunci ya gama kammala ko wanda yake haka yake babu canji babu rage in an ka samu wani batacce guda ya zo ya zare wani abu daga cikin musulunci to in ahalus sunna sun ka zo sai sun yi sai sun ƙara jaddada wannan magana sai su ambatai sarahatan ba dun ya saura ba a'a dun shi an ka yi kokarin a hitar daga cikin musulunci kila fahimta kan haka sai suka kawo wani usuli sunna kaza wani usuli sunna kaza bari ba ku misali sanya kuffi ba wani abu na ba cikin addinin musulunci illa mu ba halat ai ba wajibi na ba ko an san kuffi wanda in ka shafa fatar da haka shafa sai kai shafa kanta ko halat ko in ka shafa ya in ka sa kuffi ya halatta kai shafa akai akan shar'an ne mun ka sani cikin babi amma lokacin da an ka samu yan shi'a sun yi soke kuffi gaba daya sun ce haramun na masa kuffi ya hufi ma bai da arwalla ko ya arwalla shafa san bai da arwalla suka ce shafa ya zo a kan in babu hufi saboda haka in kasa hufi kan yi shafa ba ka bi umarnin Allah ba saboda haka wa bitali ka da arwalla in ba ka da arwalla ka da sallah ko da sun ka hidda hufi cikin addini kwata kwata har yanzu sun kai kusan su mai da wanda ya sa hufi su sa cikin ba cikin musulunci ba sai ahlus sunna da duk sun ka zo cikin aqaid aqidodin su sau ce wa min usuli ahli sunna lubsul khuffi asali ne mustahabi ko asali ne halalle kawai amma dole yanzu sai an hade don an samu su yan bid'a suna hidda shi cikin mi suna hidda shi cikin da'irar musulunci ko ko suna cikin cikin da'irar addini ba fahimci wannan hijabi kawai an dokai an dokai wajibi a sa hijabi duk wanda mace ta sa hijabi ko ta irin wanga dinki na zamani irin wanga da mun ka sani mai hizna hijabi ko ta ɗauki ƙaton bargo wanda samanin matan sabai suka siyafa su lullube shi shi ko ba haka ba wannan addini na wajibi na ehin ba a damu sahabbai su damu su fara jera shi ba amma lokacin da an ka samu wasu na tura hijabi cikin mi cikin da'irar musulunci ko cikin da'irar addini sai zan daga cikin shuɗa halin sunna ya sun ka kawo bayani sun cewa min usuli halin sunna lufsul hijabi kila fahimci wannan ka'idar farko da an ka tashi sakin wando ko ɗage wando ɗabi'a ta ta kawa ko musulunci ya sa baki game da wannan sai ya manzo sallallahu alaihi ya haramta haramun ya haramta jan duk abin da an wando ko izari ko wani abu ya zan asfala min al ba dokai wani abu ba haramu an ka dokai ba komi ba kamar da ka san kai ƙarya shine jan wando haramu ko to amma ni amma lokacin da karni na sahabbai suka wuce tabi tabi'ina tabi tabi'ina hawa sun ka ɗauki sa jan abin wando ko riga ko wani abu ba komi na ba kai cewa daga wando zakewa ta cikin addini halat na janya tuha sai ahlus sunna sun ka jira cikin usul ahlus sunna wa min usuli ahlus sunna an yakuna as-sauba ko as da ko wani abu nisfa saki ko ba haka ba su yi ta kawo hadisai kan haka mun fahimci wannan to haka haka matsayin ajige me yake a da musulunci wajibi na a bashi a ka'idar musulunci haramun na a kaɗe shi ba haramun na a rage ko aski kun fahimci wannan ba bid'a aka cewa ba haramun na ƙarya ai ba bid'a ta ba ko shan giya yana jin ba bid'a ta ba ko to mi yasa ahlus sunna ya shigo cikin su har yanzu ya ɗauki wani samfari nami na bid'a cewa aski to lokacin da ya ka ɗauka samfari na bid'a in ka ɗaukai addini in ka ɗauki askin shi addini ko ka ɗauki ka hidda barin game cikin addini to nan ya zan wata aƙida an fahimta wadda ba aƙida ahlus sunna ba amma in mutum ba haka yake nuhi ba kawai ɗan iskan gari na gashi nan dai as ne to wannan haramun yayi ba bid'a ba fa wannan to wannan ba shi an matsalar mu ba matsala ai hakuri cikin mazahibu imam malik da imam shafi'i abu hanifa da ahmad da imam shafi'i mazahibul arba'a ne Abu Hanifa Malik shafi Imam Muhammad suna cikin wanda sun kafi tsaurarawa game da mi'ajewar ga sunna Imam Malik shi hamma cewa yi a gashin baki sunna kace shi aka wanda ya gaigaye shi sai an bashi kashi ce a bashi yudurab wanda ya gaigaye ce aski ya kai mun san ko game da gashin baki malamai sun sabani shin gaigayewa akai ko ko askewa akai ba sani ko mun san da haka fatal akai ko ko kacewa akai Da fatwa imam malik ka ce akai ba a gaigayewa gashin bakin ka magana a kula yace wanda ya gaigaye shi yudrabu kila an fahimta kaga kenan cikin ahlus sunna duk mazahibul ahlus sunna babu sauki to amma mi ka faruwa sai an ka samu kai hakuri sai aka samu yan malikiya ba imam malik ba ko ba haka ba sai aka samu yan malikiya daya da wasu bangare yan shafi'iyya musamman mazauna Egypt biyu kila fahimta a cikin a cikin masu biyan mazhabanci sun sabarin gene yana cikin yana cikin mu'amala ba addini ba kila an gane ba addini ba a hasa wasu daga cikinsu wasu daga cikinsu suka bashi wata siffa da suka ce mai gene suka yi definition gene sabanin wa ahlus sunna sun kai definition din ne sun kai ta'arifi ne an ka ce mi aka ce mai game suka yi ta'arifi in sabani wa ahlus sunna sun kai to wannan shi ya kawo dan rigima daga cikin matsala in ka zo za kai karatu kuma shi ya kawo hatta da kasan nan tamu duk da cikin littafan mu daga akadar in ka dauka han mu dawwana ba sa babin game ba saboda ni saboda ba su kai addini ba wannan dole mu faɗi wannan ko da yana da nauyi ko ba haka ba ba su addini ba ɗaukar suka yi kamar ƙawata ka sa fararen kaya ko bakaki ko ba haka ba babu wani abu ya kama da haka nan shi yasa ba su yi magana shi ba a akhdari a ishmawi kurtubi risala iziya da sauran har inda za kai ba a yi maganar cin aske gemi ko barin gemi ya hukunci ne ba a fahimta kawai inda an ka samu inda magana gemi ta taho a wajen malamanmu na mazhabin imam malik wuri gudana wanda mai risala ya mai ya dan ishara ga nan sai in ka ƙara ba gaba a wasa idan mutum ya yi aski bayan ya gama a walla da kai arwalla kana da gashi da guzum sai ka shafa ko bisa ni ka shafa walla ne ka magana bisa ni ka gama Allah sai ka te kai aski shin kana koma shafa kai ko ba ka komawa suka yi ittifaki cewa a kai in kaina ba a ni ba a koma shafa yayi su suka ce amma in game na sai ka koma shafa don kai an baka halaccin ka afci abinka amma as game ba a baka halacci ba ka ji wani hukunci amma ba a mai babin kai ne ba kila ma sani ba ko mun gane idan kuka koma iziya haka za a gani cewa a kai ittifakan ba sai ka maimaita shafa ba amma a game an yi saɓani su kuma AFG abin da ya same su shi ya same su abin da ya same su na tamassuki da malaman luga malaman luga kada ya kunu ijma'an wajen su cewa askin geme ba shari'a na ba askin geme halat na haka yake kamar shan ruwa in ka ga dama ka in ka ga dama ka bari hasali ma an samu matsalar duk ka in ka ka sai in ce 99 cikin 100 ka in ce duk 99 cikin 100 na malaman luga suna da dabi'a geme yan Egypt akasarin su gaba ɗaya malaman luga na ina fata ku fahimci wannan shi ya sama mun ka samu imamul hariri mai makamatul hariri wannan wannan da aka karatu in ka hada ta kasar ga to ka san malamin luga sosai sosai ko ya kasance ya taɓa ba sarkin da yake ya taɓa ba sarki ya taɓa hasala sarki sarki ya ce mai to zan baka koron da sai ka wahala da yau kaka koma asige minka shi a wahala shi a punishment da an ka bashi kai ya koma asige ne ya kasance imamul hari shi wanga hari mai makamatul hari abin na wahal sai kullu yana zuwa fada kaza kaza kaza to mutum na mai hikima mai iya magana sai rannan yayi hikima yabba sarki dariya sai da sarki ya kalkata sai sarki ya ce ka yau ka faranta min rai roki abin da haka so in yi ma yau yace ran kai da aboko zan ka roƙo ka dokar min alƙawari duk abin da za zaka ba ya ce mutu dan adam na iya yi ina baka shi yace son ne kai ka bani dama in zan ka asgiye mina yace shi yace yace na baka dama addini na ko ba addini na ba inda addini na yana ba shi dama to ba su kai addini ba sai aka samu wannan duk zuriyar ko ko a ce dummi duk yan mazhabin haririya duk masu makamatul hariri ba su azgi ba su azge ne mu fahimci wannan to sai zan gama gari to duk wannan bai sha mana kai ba idan mutum na biya al'ada bai sha mai kai ba bai bai sha mana kai ba idan mutum na biya loga bai sha mana kai ba mas'ala biyu ta sha muna kai a fahimci wannan sosai tsayin dakan malikiya suka ka wasu abubuwa biyu na ɗaya ya halatta a dalili kuwa hadisai hudu da sun ka zo cikin waɗa malik ga biyu yanzu hadisai hudu na ɗaya ku diba hadisin farko حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر kana a aftara min ramadana wa huwa yuridu alhajja idan abdullahi bin umar ya buɗa baki ya aji azumi ga watan ramadana shawwal ko to ya kasance in yana son ya azumi wannan shekarar to lam ya min in yana son yin aiki wannan shekarar to lam ya min ra'atihi wa min lihiyatihi bai iba komi bai taba kai ne bai taba gemi ne in dai yana so ashe kenan in bai so shi na taɓa ko kai ne da gemi ko to in dai yana nan azumi bai taɓa kai ne bai taɓa gemi ne shai an komai bai taɓawa in ya sun yi aikin hajji afwan hatta ya hujja sai aikin hajji an fahimta to in yi aikin hajji yana taɓawa wa haddathani an malikin kana malikin lisa annan wannan na san da shi wa haddathani an malikin an nafiyan anna abdullahi ibn umara kana idza halaka fi hajjin aw umratin akhadha min lihiyatihi wa sharibihi in ya gama aikin haji ya zo ya aski zai ɗibi wani abu na geme ne zai ɗibi wani abu na gashin baki kila fahimta su suka ce abdullahi bin umar yana aski yana taɓa geme ba aski aka yi ta tattal ba yana ragewa mun fahimci wannan inda kuna ɗiba ko ba ku ɗiba a gurguje hadisi na uku da na ce hudu na ko to na uku can kuka diba babi na hamsin kitabi kitabu na hamsin da ɗaya kitabu sha'ari kitabu sha'ari kitabi ba bade ba kitab na hamsin da ɗaya kitabu sha'ari in kuna da irin wannan bugun shahi na ɗari shidda da ishirin da biyu kitabu sha'ari yan ka kitabu sha'ari ba babin harko ba babu sunnati fi sha'ari ba shi ba babu islahi sha'ari an ga babu islahi sha'ari yan ga babu istihali sha'ari hadisi na biyu cikin wannan babi wanda ka cewa wa haddathani an malikin an zaid ibn aslam an ganai أن عطاء بن يسار أخبره قال daga imamu malikin daga zaid ibn aslama daga ata ibn yasari shi ata ibn yasari kala ya ce ata ibn yasari akola tabi'ina ko tabi'ina ko to mun samu in kida'i ga nan kana ya shi kala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi fil masjidi wata rana manzon Allah yana cikin masallaci zaune fada khala rajulun sa'irar ra'asi wal lihiya sai wani mutum ya shigo da kashin kai ne cinjim gashin geme ne cinjim sa'irar ra'asi wal lihiya da kai ne da geme ne gaba ɗaya cinjim kuma har sun ya kuce fa ashara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi anu khuruj manzo sallallahu alaihi wasallam yayi mai nuni ga kai ne haka ni a haka hita ka to haka sai nuna mai ka to haka kazan kazan ya kute ya kute hita to aka ce sai manzo sallallahu alaihi wasallam yayi mai nunin an gane ka annahu abinda manzo Allah ka nuni kamar yana ya'ani islaha sha'ari ra'asihi wa lihiyatihi ka da inda magana take kama annabi yana mai ishara ya tahe gyara kai ne ya gyara geme ne an gane fa khafa ala rajul to haka ko mutun ya tahe gyara kai ne ya gyara geme ne thumma raja'a sai manzon Allah ya sai sai shi mutumin ya dawo fa qala rasulullah sai manzon Allah sai ce alaysa hadha khairan haba shi wanga bai alheri ba bai dadi ba an yi ati ahadukum sa'irar ra'si ka annahu shaytanu mutum ya zo da gashin kai da guzum gage mai kama wani shaidan ina ganin kun ga wurin ba ni na karanta shi ba akwai shi ko ko ba na tsayar da shi ba wannan sai suka ce ga lafazin lihiya ya hito an gane ba hadisi na uku ba cikin muwadda ya fito ba cikin tirmizi ya fito a da uqaili fi du'afa da ibn adiyin da abu shaykh at-tirmidhi al-uqayli ibn adiyin sannan abu shaykh suka ce wai manzo sallallahu alaihi ya kasance wannan hata hadisin Umar aka kawo sanadi daga Umar ibn Harun daga Usama ibn Zaid daga Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi an san wannan sanadi an Amr ibn Shu'aib an abi an jaddihi أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ من لحيته من أرضها وطولها هكا حديث يكي haka wani an kace annabi sallallahu alaihi wasallam yana aske wani abu na geme ne ya rage faɗi ya rage tsawo kila an fahimta to waɗanga hadisai in ka ga malamai na yin haka nan to waɗanga hadisai guda nawa guda hudu su ne an madogarar ana taɓa geme to in muka zo kan wannan na dan takaita saboda kan mu samu shubha kuma waɗannan su zaka samu daga waɗannan duk wata magana wani malami zaka ji to la'alla ya ɗosano daga nan na na ɗaya dai shi wanga hadisi muhara na hadisin shi na tirmizi da ukaili da abu shaikhi wannan wannan hadisi na cewa manzo sallah sallah na haka nan ƙaryata kwata-kwata kakka ji tsoro ƙaryata ba ɗin. saboda mi saboda kaida hadisi Umar bin Haruna ga shi wanga da yace daga Usama bin Zaid daga Amru bin Abdullah bin Shu'aib an abihi an jaddihi kazzab shi kazzab to kaga hadisi ko in ya hawo bisa kazzab mina nan saboda kakka kuskura ma ka danganta manzon Allah wanga hadisi in ma kai wanga to ɗayan biyu in dai jahilci na kila ma uzurin jahilci duk da babu uzuri ga karatu na jahilci babu uzuri ba sani ba ko mun gane babu uzuri ga karatu a ce ka faɗi jahilci na ka faɗi don ka'ida in baka sani kai ka faɗi kak ka faɗi in baka sani ba in ka sani ka faɗi in baka sani ba kak ka faɗi saboda haka wannan hadisi mu takaita kan wahala ƙaryata a wajen malaman hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ƙwara gashi guda bai taɓa cirewa ba in ba ta kai ne ba ƙwara gashi guda bai taɓa cirewa mu fahimci wannan saboda haka wannan hadisi na eh, wannan bayani mai silsila a hadisun sayya ya ambatai mai silsila a hadisun ba'ifa ya ambatai akan raddi kai ne al'ahadisun an ambatai sannan wani malami ya yi littafi kai ne wanda inda ne fotokofin waɗannan takardu adillatu tahrimi halqil lahiya dalilan haramcin aski gene, sannan ka wannan hadisi ya magana mai tsawo game da shi kila fahimci wannan mun gane wannan ko sannan sai mu koma ga hadisin nan da aka ce na manzo sallallahu wasallam wanda aka ce ni wanda aka ce wannan ba kauyen balarabe ko balaraben kauye ya shigo manzo Allah ya bai nuni na cewa ya zo gashi nan ina jin na haɗa muku cewa akwai awhamu na haya ibn yahallafi da aka kama shi wajen 72 ko ba haka ba wannan yana ɗaya daga ciki ba mu lisahi ba ne ko na lisa da sai in ce yanzu mun kai na nawa amma wannan ɗaya na ɗaya daga ciki na farko dai wannan ya zo mun kaɗi muka diba cewa daga ɗawa bin yasarin sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wata rana na zan cikin masallaci a ɗawa bin yasarin tabi'i lam yudrik rasul sallallahu alaihi wasallam amma ba wai don haka mun karara na hadisin ko haka yana da rauni amma hadisin ya inganta in ma mun ka diba kila ga masu ta'aliki na wasu littattafai za su gani hadisin ingantacce na a ah, Abu Dawuda da Nasa'i da imamu ahmad sun ruwaito shi hanya lahiyayya ta layin jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yace attana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fara'a rajulan annabi sallallahu alaihi wasallam muna zazzauni ya zo inda mutu sai ya ga wani mutum akula sa'irar ra'asi mai gizo ga kai dogozum a hadisin babu wallihiya hadisin wallihiya ƙarin kalimar wallihiya shazun na ƙara ta an kai in ma amdan wa in ma kada kila fahimta in ma dai da gangan don a samu wannan hukunci ko ko hada wa minar ruwati hadisin wallihiya ƙara ta aka yi manzo sallallahu sallam sai yace mi sai yace amma yajidu hada ma yusakkinu bihi sha'arahu ce wannan mai gashi da guzum halabai da abin da ya kada rage gashin kai ne talaucin ya kai talauci ko abin aski bai da koko bai da abin wanki wannan shi a hadisin wanda a abu dawud ya roito shi nasa'i ya roito shi imamu ahmad ya roito shi kuma in kana son cikakken bayani game da shi karkashin wannan hadisi sai ka diba at-tamhidu gashi ne ya ambata mujalladi na biyar shahi na hamsin ibnu abdul barri an gane yayi wanda shi ne shugaban malikawa gaba ɗaya kila kusan kace na duniya Ibn abdul barri wanda ya wa wasa imam malik hidimar da har yanzu babu wanda ya irinta ce wannan hadisi wannan da aka rutu na da'u bin sare kure garai ƙarin allihiya tare da cewa hadisin munqati'un na da'u bin yasari tabi'ina to sarun ƙarin wallihiya shuzuzi na babu ta cikin hadisi kan haka kenan hadisi ya koma gami yana maganan mi yana magana askin gashin kai mun fahimci wannan to sannan sai babin da kunka buɗo kitabin da kunka ɗauki kitabu sha'ari an ga kitabu sha'ari babe na hamsin ɗin da ɗaya ko babin harko babin harko babu da yace babu sunnata fi sha'ari ko cewa ya haddathani an malikin an abi bakari ibn nafi'in an abihi nafi'in an anna abdullah an abdullahi ibn umar daga Abdullahi ibn umar shi na kami shi na aka ce ai ya yayi sallar azumi bai taba komi na kai ne ko na gemi ne sai bayan sallah ko in ya gama ya taba ko abdullahi bin umar shi da gare shi annan rasu sallallahu alaihi amara annabi sallallahu alaihi yayi umarni bi ihfa ishawaribi a gaigayi ihfa yawa a gaigayi gashin baki wa efe illiha a cika gemi ka a taba shi hadisin abdullahi bin umar kila fahimta shi ya rawaito wannan hadisi ga shi ya rawaito hadisi ba shi dai ba akwai littafin da an ka fitar su kutum kan hadisan Abdullahi bin Umar game da game da aski gemi littafin na farko taharimu halqil liha wanda ya shi Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim al-Asimi al hambali sannan abdullahi Abdul Aziz bin abdullahi bin bas shi ma yayi wujuhu i'fa'il lihiya wa tahrimu ha wa kasiriha wancan yayi littafin haramcin aske gemma sannan wannan yayi littafin haram wajabcin barin geme da haramcin aske ta ko gaigayita ta a cikin wannan kawai kan hadisin Abdullahi bin Umar ya rakaza saboda mi saboda shi aka waga magana ko shi da duk cikin sahabbai shi da hanka danganta ma yana taba wani abu na geme ne ko sai ka wannan ya kakawo hadisi na farko yace Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito a cikin ingantattun littafansu daga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma yace man sallatin yace khaliful mushrikina wasirul liha wa ahfu shawariba ku saba ma mushrikai ku cika geme ku gaigaye gashin baki mun fahimci wannan ya kakawo kawo kuma kawo wannan hadisi ta layin ta hadisai ta Abu Dawud da su Tirmidhi suwa suwa akan hadisin dai dama ka ba shi nika so mu tsawaita ba game da shi so nika mu tabbatar da cewa Abdullahi bin Umar yana da hadisin barin gemi yana da hadisin kata gemi ya saba mami ya sa musulman manzo sallallahu alaihi wasallam kamancece yana da kahirai mushrikai kamancece ne da yahudawa kamancece da nasara ko ibnu hazm yace ijma'in malamai shi abu abu muhammad ibnu hazm ya haikat ya ce babu ko gardama babu shakku ijma'i sadda ijma'i yake ijma'i kamu a samu farqu dalla yace gaba dai sun yi ijma'i cewa anna qassa sharibi wa ya'fa liha fardu gaigai gashin baki asi gashin gemi ɗan eh, barin gashin gemi wannan farilla na duk gaba dai babu wani shakku haka yake sai suka yawaita maganganu game da haka nan suka yi tayi bari mu dan jiya mi ibnu hazmi a ibnu baz ya ce da aka kawo mai wannan hadisi ibnu baz da an ka ce mai aka kawo mai wannan hadisi na cewa kamun mu kai wanda zamu fassarawa na cewa abdullahi ibn umar ya kasance yana taba wani abu na geme ne sai ya ce alhujjatu fi riwayatihi la fi ra'ayihi hujja mu anan gare mu riwaya za mu ɗauka bai rotuwa mana cewa annabi ya yi umarni ba a cika gene a gashin baki ba shi ya rutu hadisin ba yace annabi yace to abinda muka unhani kauli ne da yace annabi ya ce ruwaya ce muka unhani ba ra'ayi ne ba askewa ra'ayi ne na tunda abe ruwato mana manzon Allah ya sa shi ba bai ce ya ga manzon Allah yayi ba shi an ka ce yana yi ko to alhujjatu fi riwayatihi la fi ra'ayihi an gane yace wala shakka anna qawla rasul rasuli sallallahu alaihi wasallam wa fi'lu wa a haƙu wa aula yace babu ko gardama zancen manzo sallallahu alaihi wasallam da aikin manzo sallallahu alaihi wasallam shi an mahi cincinta abi min qauli gairihi he da zancen wani au fi'li ko aikin wani ka'inan man kana waye shi Ko waye shi ya anka ce ga annabi to shikenan aje komi indai anka ce annabi ya bada umurni ko annabi yana yi to ka'inan man kana ko waye shi zancen manzo sallallahu alaihi shi za bi mun fahimci wannan shi yasa farkon karatu wancan sati ne an bukata muku wasu ka'ida guda hudu na idan sahabi ya faɗi magana ana auna ta da qur'ani daya in bata saba qur'ani ba an wuce wannan mataki ko a auna ta da hadisi in bata saba mu hadisi ba an wuce wannan mataki sannan auna ta da kaulin sauran sahabbai in sauran sahabbai sun saba mai shi ma aje wannan kauli ba a wani da shi ko sannan na uku na hudu ya zan kai ya zan tsakani da wani guda sun kai gardama su biyu ina sun kai sabani in su bina sun kai sabani to falaysa ahaduhuma aula bil ittiba'i min al-akhari sahabi da sahabi sun yi sabani sahabi bai sahabi ba ko ba haka ba in dai sun yi sabani wanga bai wanga ba ko to saboda haka yanzu sai mu ce anan din Abdullahi bin Umar kaddara kamu zu hasarat kaddara ya aski ko kaddara ya taba ko sai a ce ni sai a ce za a ɗauki kauli ne ko aikin da yayi sai mu ce a'a ni mun ka samu ina mun ka samu matsala ina fi'ili ne ya saba ya samu matsala mi ya saba mu bi ne anan ya saba ma aikin annabi da kaulin annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta sannan ya saba ma zahirin qur'ani mu fahimci wannan mu fahimci wannan da kyau to kan da mu zo ga fassara shi yadda shi Abdullahi bin Umar yawan ga aski na taba gemi kam da mu zo fassara sun ce a ah, aski gemi haramun na saboda wasu abubuwa guda goma sha tara guda goma sha tara hudu suna da dangantaka da addini kai tsaye hudu suna da dangantaka addini ga mu'amala hudu suna da dangantaka da lahiyar jiki lahiya ma wanda mai aski gashin gemi dole su ya gamu da waɗannan cirutoci guda hudu ko guda biyar to amma abin da ya sha mana kai mu kila bangaren addini ko bari mu faɗi bangaren addini suka ce bangaren addini na farko barin mai umurni na na annabi sallallahu alaihi wasallam in yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umurni saba ma umurnin manzon Allah mina na haramun ko wannan da ka asige mi ka saba ma umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kai mi kai haramun kai ka ba'ira mun fahimci wannan ɗaya kenan wannan wannan ɗaya ya isa zan hujja ko na biyu manzo sallah sallan ya ce aski gene ko ko wani abu mai kama da shi ya ce aikin kahirai na aikin mai yahudawa na wani lokaci ya ce khaliful mushrikina wani lokaci ya ce khaliful yahuda wan nasara wani lokaci ya ce khaliful majusa uku din ga ya amfani da su ku sauka ku sa'a mushrikai wani lokaci ku sa'a majusa wani lokaci ku saba ma yahuda da nasara sai ya bada ya bada umurnin to saboda haka in ka aske kayan ni kayan kamancece ne da yahuda da nasara an fahimci wannan abu na uku yata da mata don mace a bata da gene annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci duk namijin da ya kama da mace kamar yadda ya la'anci duk mace da ta yi kama da namiji ashe kenan sai suka ce mai asu ne ya shiga cikin la'antar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na hudu nassin aya ta yi ishara cewa tagayiru khalqillahi aiki shaytan na da shi shaytan ya rance ma Allah sai ya barda bayan su zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza wala yughayyiranna khalqallah zan sa sai sun canza halitta Allah sai sun kace abinda a halitta Allah wada kai Allah ya kake sai ka daga da wada kake ba tare da umarnin Allah ba shi at tagayiru khalqin lahi in Allah ba da umarni ba tagayiru khalqin lahi na ba shi Allah ya ba da umarni kila an fahimta wada ka canza zuwa ga ka koma wada ka ka koma wada ka zama shi a wannan umarnin Allah shi a khalqin lahi ko amma in bai ci ka koma haka nan ba to in ka canza shi ka tagayiru khalqin lahi ba sai ko mun gane hun ehem shi yasa in ka aski gashin ka in ka aikin haji ba a cewa tagayyuru Allah don Allah ya baka umurnin ka aski wa ita a Allah. kin askewa tagayyuru Allah. kina mu fahimta in ku yace kakka aske ka aske aske ita a tagayyuru Allah. kin wa shi a Allah. kina mun fahimci wadanga abubuwa guda hudu bin rashin sa'a manzo sallallahu alaihi wasallam kamar cece ne da yahudu da mushrikai da majusawa sannan kamar cece ne da mata sannan kuma tagayyuru Allah. mun fahimci wannan inda matsalar take kan hadisin abdullahi bin abdullahi bin umar ko ba haka ba sai mun ɗauko tarihi ko ko sai mun koma mun tattaro hadisan sai in kace ka tattaro hadisan sai ka ce ab to imawa da abdullahi bin umar yayi imawa da yayi abdullahi bin umar ya kasance yana yi ya kasance yana taɓa geme ne idan ya kama uku sai ya rika haka ya rika haka ya rika haka abin da ya rage sai ka ce to in kana son a baka dama ka aske e mu uku abin da ya saura aske kila fahimta a shekenan askewar abdullahi bin umar kila li sai a ce lil haja kai in ma yana yiwa duk da dai babu haka nan da duk sauran sahabbai lil haja ko babu askiya lil haja amma dai imin kan yi imajin imin kamu uku ko ba haka ba abin da ya rage ka aske don Allah yanzu mutum nawa za ka gani da kamu uku mutum nawa ko guda ba samu in da abdullahi ya kamu uku sannan ya aske ana bashi uzuri ko ba bashi uzuri ko ba haka ba duk da akwai sabani kamu uku yayi ko kamu biyu ko kamu guda duk ya zo saboda kaka ji hakaran ka ji an ce qablatun au ni au thalatha kababatin duk ruwayi sun zo haka bari mu ɗauki mahi karanci in qablatan wahida kamu guda abinda maza da alaqabba sai a kace ba ne ko mun gane to shi na Abdullahi bin Umar kai na kowane gehe in ya wuce mai nan nan in ya wuce mai aza ya wuce ya tsu hudu ya tsa hudu ya biyu uku hudu tsawon ya wuce ya tsu hudu sai dan sharci gehe in na ya wuce ya tsu hudu dan sharci na in ya kamu ya dan sharci to in ya san haka yake akwai magana ya saba sunna akwai magana ka asge ne ka ci kai koyi da Abdullahi bin Umar an ya babu magudi cikin harka inda ka san karatu akwai magudi in dai ana cewa ai abdullahi bin umar ya asuje mi saboda haka shefta ya halatta asuje mi to akwai kudin karatu to eh to kuma eh, to haka jazakallahu ya umar ce ai shi ragewa ba ma asiya ba ko ba haka ba dun cewa akai akhadha min lihiyatihi min kadibi karatun akhadha min min lihiyatihi wa sharibi min lihiyatihi ba ce an kai halaka lihiyatahu ba akhadha min ina jin mun ba Abdullahi bin Umar mun wannan ka kai karatu duk inda ka ga haka hadisin asalin Abdullahi bin Umar ka haka sun ka fasara sabanin inda ma suka yi shin kamu ɗaya kai ko kamu biyu ko kamu uku kai ta kai an ruwaito hadisai da cewa akwai lokacin da ban sani ba ina ina ba namanta ko Abul Aliyana ko Salim wanda zamu ce mai yanzu ba daɗewa ba shi ma akaza min lihiyatihi in ya hau doki ne gashi ne yana janjalin bo sai ya taɓa hijirihi ina hijirihi cinyoyi nai cinyoyi nai sai ya taɓa cinya ta to shi wannan ya hanka ce ma yana kamu fa a kaza min lihiyatihi do Allah kana ma imajinin ka irin kana kila fahimta saboda haka abin adalci kullum abin da muka so ga adalci akwai abu biyu na farko a yi karatu tsakani da Allah wanda yake babu ruwanmu ko kana yi ko ba ka yi ko ba haka ba Eh, eh amma dai ka ba da karatu wanda yake kakka daure ma ƙarya gindi ba daure ma ƙarya gindi ko da kana aski gashin baki kana aski gemi kana aski komi ko tsirar haka ta hiya ba ya kake nan ba sun dundun ka ta hiya ba ba gashin ba hattuwan ka cire ko ba haka ba amma in ka tuwa karatu ka faɗi cewa haramun na shi aka so ka faɗi cewa haramun na ka faɗi cewa ba a yi ko ba haka ba in an yi haka to har doki 50% cikin hanyar gyara ba sani ba ko mun gane me ya rage eh aw yusibahum azabun alim haka yake fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum wannan bangaren karatu muka magana mun fahimci wannan ko saboda haka kamu dukan mu cewa cikin littattafan mu na gida ba a mace su ba ko littattafan mu na gida suna da rukusa game da haka nan ko wanda sayyidu sabiki a cikin fiqh sunna yayi sayyidu sabiki a cikin fiqh sunna ba sahihu fiqhus sunna ba fiqhus sunna da ka sani ya hitabatu yayi waki da magana game sai da inshara na cewa ni na cewa mu'amala ko ko na cewa zina kawata haka eji sun ka dauka da ka sa fararen kaya ka sa bakake da ka sa hulla da ka cire duddai to sai sun ka ce haka game ina fata mun gane wannan saboda haka in muka zo wannan hadisi mu fahimci wanda aka fassara mana shi mu fahimci in malin ya mana fassara ba daidai ba sai ya ce to ka gani yan izalar ga ko yan salafiyar ga masu zakewa ko yan tsaurin ga suna cewa duk mai asu gashin ge mai dan bid'a na kaza kaza to abdullahi bin umar dan bid'a shi a dan bid'a sai ka karanta ka diba sai ka ji tsoro ko lalle fa gashi to ko har ko dai larabcin akhadha min lihiyati an a akhadha sannan kuma in ka bi ka in baka tsoro ne sake tambaya kai ko ba haka ba shi ya ya kai mhm. aka maka Allah duka yake askiya ko dan taba ya kai kuma in taba ya kai in ta ina yake tsayawa in mai tambaya ko ba haka ba ina cewa cewa zai ka tuka tambayoyi ta shi ba mutane wuri haka zai ce a fahimci wannan sai da abin da ka cewa shi aski gashin gele haramun na mun fahimci wannan haramun na ba bid'a na ba wannan kira cikin abubuwa masu babban mamaki za a ce na zo da wata sabon fatawa haramun na kaba'ira na ba bid'a na ba sa shi cikin ka'ida a ce wanda ya yi shi bid'a na ɗaukar ka'ida ko addininka ko ƙungiyarka ko mazhabarka ta ce kai shi kakai ba sani ba ko mun gane to yanzu ka rungumai a matsayin wani abu na addini amma in dai kai mujarradin boko ya haukanka ko ba haka ba ko kuma kila ganin akai kana da uzuri irin yanayin da muke ciki yanzu ko na irin masu aikin force ko ba haka ba aikin kaki ko ko masu wasu ayyuka ka yi tare da cewa ka san matsayi ne ba kana musu ba to sai mu matsayi ne haramun gare ka an fahimci wannan kuma haramun din to sai a yi kila fatawa daidai wa da kowa yake daidai wa da misa ka aski ba sani ba ko mun gane wannan eh amma mutum ka dokai a cewa a aqidarka ko a mazhabarka ko a dariƙarka ko a ƙungiyarka yin kaza shi aka ci shi a daidai to na an ka samu matsala an fahimci wannan sosai ko to masha Allah kila abu guda ɗai kamata mu sani don mu ƙara cika ma'anar sosai ta fito ko ba haka ba don kila in muka wuce nan kuma sai wani lokaci za mu haɗa mai cikin babin aƙida cikin aƙidun jeren ji aƙida da muka karatu za mu haɗa mu wannan babi na kai ne saboda haka an kasa can cikin babu aƙida ka kai mamaki ina jin karatun mu na jiya mun haɗi hatta da cin haram ba sunna na ba ko ya saba usul ahli sunna ko cin haram cin abinci na haram cin abin sha na haram kaza na haram ko ba haka ba rashin sallah mun ce ba ahlus sunna na ba ko saboda haka in kana son ka cika sunancinka a aqida dole a same ka daidai wa da musulunci ba da umurni sannan a ibadat dinka sallah azumi zakka haji dole a same ka daidai wa da addini ba da umurni a mu'amala ka mu'amala ka da jama'a ya zan daidai wa da musulunci ba da umurni a ƙawarka ko yanayinka ko ɗabi'unka da sauransu dole ya zan daidai wa da suna to shi a kammale sai an hada ba abu guda na tilo ka baka maki sai ka haye cikin ɗari bisa ɗari ba abubuwa na dagwargware dole sai an hada su duka sannan mi sannan ka zan ahalus sunna idan an ka samu gibi ga ɗaya to akwai gibi ga sunnancinka shi yasa hawa wani malami ka tambaya shin ana samu a rayuwar mu ta yanzu duk malamin yanzu na yaka wata tambaya shin akwai ahalus sunna 100% yanzu ɗari bisa ɗari wanda bai da gibi ko ina a aqida ce babu gibi a ibada ce babu gibi a mu'amala ce babu saba ba sunna a suluk nashi a tuhwani a komai ba irin sunnar ga tamu ta sabbin ustazai ba kasu sunnar sabon ustazu abin da doka sunna dage wandocin asawaki ko ba haka ba su doka sunna bai san wanga dan wani abu na ɗan digo guda ko digo bi daga cikin sunna ba sannan ba irin sunnar ga ta wayan mu ba ko ba haka ba wa'in ce haka don kawai ne ce an zage ko yawwa irin sunnar wayan mu ta mutane sakkwato kasan sunnar sakkwato sunnar kakanninmu da uwaye ya sunna da Allah eh jazakallahu khairan da ya ce ma sunna jima'i Shi kenan. idan sun ka dauka sunna shi sa an ka dade ba a gane sunna ba an ka dade ba a gane sunna ba hmm, shi ɗauka. wani ya yi sunna idan mutum ya yi sunna da mata ta nan ɗaya sunna ka tahowa saboda kage ya ake a gane sunna babu zai taɓa gane sunna in aka haka ko ba haka ba hmm. ko ko ya ce ko ko in bai ce wancan kai tsaye bai ce aure mun zo ku ba mu yakko mu gama da dan mu bisa ga sunna nan ɗaya kajin sunna nan ɗaya kalmar sunna kan dole an to ana cewa iqamatu sunnati dole a faɗa da shi ko ba haka ba Allah samu gani abu guda nika son mu sani ina ne gemi yake ina ne haddin gemi Ahmad Ad-Dahlawi ya ba da haddi ya definition iyaka inda aka ce gemi inda ba nan ba kana iya kace shi ka taba shi babu illa kuma dukan malamai sun jinjina mai ga haka nan sun ce yi yace abinda a haddin gemi daga ƙasa yace daga gashin da ya hito daga haɓa wannan da ka bi ma ƙololon nan da aka ce ma tufahatu adam ƙololon da aka ce ma ƙololon adams apple suka ce mai turanci ko adams apple ko mhm, wannan ɗan ƙololon ga suna ce wai tufa da laranci duk da adams apple da kuma tufahatu adam duk translation ɗaya na an kai apple ɗin adamu akwai tatsuniya wajen aza sunan tatsuniya ta amma dai wannan kololon nan da ka gani na makogoro dan nan ko ka ɗoko ka tahi har zuwa inda goshinka ya ƙare ta ƙasa zuwa sama nan kenan ko inda goshinka ya ƙare ni cewa eh yawa manabitu shari ga masu fiki ko sai ce ina ne aka shafa kai a shafo zuwa manbatu shari ko to daga nan in ka ɗauko daga adam apple har zuwa inda abin da ya ƙari ko wannan ya ce shi an mi shi a tsawon gemi shi a tsawo faɗi kuma daga kunne zuwa kunne kila gani daga kunne zuwa kunne wannan kenan saboda haka duk abin da ka taba ka taba gemi mun gane wannan saboda haka barin yar tukkuwa dai gami ga ƙarƙashin haɓa ka gane to ba shi a tabba ba shi wai yanzu karatu muka yi ba haka ba karatu muka yi ku yi hakuri ku yi hakuri ba a ce na gemi ga sunna geme daga kunne zuwa kunne ko ba haka ba sannan kuma ko kana tabawa sai ka auna yatsa hudu in kana son ka bi mazhaba Abdullah bin Umar saboda haka sai yayi zaro zaro nan sai yayi zaro zaro nan sai kuma ya karika uku sannan in kana ya taba shi kila an fahimta to wannan shi aka ce mami shi aka ce ma game wannan shine definition din game iyakaci ne wajen ahlus sunna in ka taba wani wuri zuwa wani wuri sai a ce ka taba game in ka aske daga kunnen ka zuwa bakin gemin da an ka sani ga bahaushe sai a ce ka taba gemi ko ba haka ba ka san ga bahaushe in yayi gyara da kunne har zuwa dasa shi ko dasa shi aka ce mai to shi aka ce mami shi aka ce ya fi a ce yayi gyara to da bakin nan zuwa kasa sai a ce ya bagge ne ko eh kuma ka gane kamar yadda ce sai su kawata shi sai su shi na saboda alalata sunna sai a ce mu wannan gizo ko sai a ce mutum nan mai gizo kaga bata abin jibi shi dan wanda ya aiki sosai eh sai a ce ya baggizo wannan wanda ya baggizo haka busu busu ko sai an bata abin a ce wanda ya bar sunnan nan ko eh ko wanda wanda ya aiki da sunnan nan ko sai a ce wanda ya baggizon nan ko eh wannan da bai gyara ko to wannan abuwa na na shi dan Allah sa mu kiyaye wannan shine ya kamata mu yi abin da sa dole ne faɗi wannan saboda karkashin waɗannan asali guda biyu na Abdullahi bin Umar muna jin karatuttuka daban-daban muna jin barna kala-kala sai a ce gashi imam mali ya kawo hadisi cikin da haka abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya hika ga sunna saboda haka ya halatta a su gemi suka cewa ko ba haka ba kaga an ka zo inda akwai dan tarnaki dole a faɗi gaskiya game da abin ka'ida ce duk da haka dole ka faɗi gaskiya ko ba haka ba Allah ya samu gani sai mu ci gaba da karatu wa haddathani an malik wa haddathani an malik an rabi'a ibn abi abdurrahman anna rajulan atal qasim ibn muhammadin فقال إني أفضت وأفضت معي بأهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي فقالت إني لم أقصر من شعري بعد فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها فضحك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين aski ko saisaye ga maza aka magana ce ko to ga mata ya kamata su yi saisaye ko iyakacin saisayen da su yi sa dan scissors su dan kakka dan hirkakin da sun kai saura bayan an yi kitso ko ina jin mace ko ta yi kitso a su yan silallai wanda ke saboda sulhi sun dan zare cikin mi cikin tun da an kai ta kitso kawai nan za ta sa dan scissors tana dan kat kat kat kakkaci su an fahimci wannan idan kuma ba ta yi ba ta yi kitso ba sai ta kama gashin ganta ta ja ta ja ta ja ta ja har ta kai ƙarshe ne komai tsawo ne in ta kai ƙarshe ne duk wadda ta tsara sauran tsawo sai ta katse ta kat katsa guda shi da fahimta inda za ta katsawa kadra an mula gwargwadon gaba gaba yatsa ta farko shi kat ta wuce tsawon abin da za ta kace kat kila an fahimta wannan da ni za a yi ne da scissors ko da wani ne ko da wani makami irin yuka irin caesars irin clippers din nan da aka abin nan da sauransu awa a fatawar malik radiyallahu a fatawa ce so sai amsa dan caesars ko wani abu kuma ta samu asali daga fatawar qasim qasim ibn muhammad jikan abubakar as-siddiq amma wanda ba taso ba su ba dole sai da caesars ko da ni ba da komi kai da komi kai to bari mu karanta wannan hadisi mu jiya abin zabban dariya حدثني an مالك عن ربيعة ابن أبي عبد daga imamu malik daga rabi'a dan abu abdurrahman wanda aka ce ma rabi'atu rai a fiqhu shine babban malamin imamu malik malik bai da malami kamati bangaren fiqhu bangaren iya tatsu hukunci kamar yadda malik bai da wani malami bangaren hadisi kamar ibn shahadu zuhuri waɗanga malamai na gwara za guda biyu asali imamu shafi yana cewa rabi'atu afqahu min malikin walakin na qaumahu ashabuhu lam yaqumu bih yace rabi'a yahi imam malik fiqhu a wannan ba mamaki don an ce mallamin ka ka sai ce abin amma abin da sa baka ko san rabi'atu ba sai cikin karatu ka ɗaya eh, suna ne ya gifto ya gifto bai da yawan ɗalibai ɗalibai ne ba su ci gaba da yaɗa karatu ne ba amma shi ko malik kusan a ce babu wani daga cikin a'imma kama wanda ya kai yawan ɗaliban imam malik babu shi cikin a'imma da muka sani ba cikin sahabbai ko wani abu cikin dai malamai haka wanda yake a zama guda fiye da mutum dubu na sauraren karatu ne a madina a lokacin da ba mu yawan mutane imam malik rahimahullah to rabi'atu ra'ayati afqahu min malik walakin ashabahu lam yaqumu bi anna rajulan yace wani mutum atal qasim ibn muhammad ya zo wajen qasim ibn muhammad mun san qasim dan muhammad muhammad shine muhammad ibn abubakar as-siddiq kar ku manta wancan da an kai haza ana hadisul wada faqal yace inni afattu wa afat ma'i bi ahli yace inni afattu wa afattu ma'i bi ahli ah, ala gafarta malan tambaya nake na na taso daga a arfa na zo muzdalifa a muzdalifa muka waye gari na zo na yi jiwa na yi yanka Ku shi ne ifada ana ba da wafin ifada ba fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum afattum min arafatin inni afattu wa afattu ma'i li ahli na hito daga arfa na zo muzdalifa haran sallah kuma tare da matata sun ma'adaltu ila shi'udin sai dai mai sharhi nan a zurkani ya ce ɗawafin Ifawa nan ya ce inni a afattu ma'i bi ahli na haito daga ɗawafin Ifawa da ni da matata bari mu koma gare da Allah bai bincike sosai ba game da ƙabiyar ta ifada afattu daga afa koko daga ifada amma mu dauki kaulin zurkani yace ai duf dawafal ifadati haka yace yace na hito daga dawafal ifada ma'ana daga makka na je makka rasalla na yi dawafal ifada na dawo ina kan hanya sun ma'adaltu ila shi'ibin sai na dan shiga wani dan rango shi'ib dan wani sunkuru inda rango inda adda yan ciyawa da yan gezoji dan dangi da itatuwa wanda kana iya ba a gane ka ba an gane ai ya dan shiga nan fada haftu li adanu wa min ahli abin da yasa kuma na so mu dan kawaita da iyali na da matata mu dan yi sunna <laughs> sakwatawa ko ba haka ba ko ba haka ba mu dan dan kusanci iyali an adanuwa in kusanci iyali na ai ya halatta ko tunda ku tuna ayyuka an yi dafa ifada ko don idan an kai jifa aka yi sai sai aka yi aski sai a ce shi at-tahallul asghar ko asghar ko aka ce at-tahallul awwal aka ce masu aikin haji suna ce a zakat asgaru aka cewa ko al'awwalu ta halil al'awwalu aka cewa asgaru aka cewa ko ina amma sun yi gyara shi ne kasan a ce sun ce a zakat ce a ta halil al'awwalu shi ko wancan ya dawa falifaza sai a ce a ta halil tsari amma dai akwai al'asgaru akwai akbaru da mun ka sani mhm. to ala kulli halin dai mun sai an kai tahallul asgar ko awul wannan na farko halalaka kullu shay'in illa nisa ba haka aka ce ba to da an ka ce mata ta hillu lakan nisa'u shine idan ka zo kai da wafa ifada shike ta hillu lakan nisa'u ko to da mun ka zo aka yi da wafa ifada mun dawo sai ni ga ina da shawa na zan kusanci iyali na ni dan ta dan shigo dan cikin mu saki hanya mu shiga cikin daji fa qala sai ta ce inni lam uqassir min sha'ri ba'd tace to akwai yan matsala ko mi na yakan amma cikin ayyukan haji ba ban gama guda ba sai sai abban ba ban yi aski ba ban yi sai sai ba wanda kuma sai an gama su duka ko shi abban yi ba sai ce abu mai sauki ba a khasu min sha'ari bi asnani sai kama kanta haƙura sa hauru ya kama kacewa kat kat kat kat <laughs> shi da waya ko <laughs> eh, eh. na wuce ko na'am yace fa akhadtu min sha'riha bi asanani thumma waqa'tu bi asanan sai ni kwanta da iyali na dama shi ya rage ai saboda aka sai a bi ne da kai ne yana haɗa yana mallan fada da hikal qasim sai mallan ya dariya ya kalkata da dariya shi hatta da alqasim bin muhammad sai da ya bahe dariya ya ga dai rashin hankulin ya yawa ko <laughs> na'am wa qala sai ce mai to shikenan amma kace wanda kai ga haƙora bai yi ba muruha ka umarce ta in ka samu sukuni falta a min sha'riha ta dan kace wani abu ga gashin kanta bil jalamaini da scissors da me aka ce mai da Hausa almakashi yawa da almakashi jalamaini aka cewa jalamaini dama kun san a yare ko scissors ayi da turanci bai da mufradi ko da s aka faɗi ne ko eh saboda kila ko ibara hauru juna garai eh akwai wasu abubuwa da ko da turanci siga jami suka zuwa ko eh irin scissors irin trousers ko irin slippers da sai sauransu ko to ko da larabci su kuma akwai wadanda su kuma musanna suka tafowa sai a ce jalamain yawa haka aka ce musu jalam haure guda to dama haure guda na scissors abe aiki shi yasa aka ce jalamaini sai a ce scissors tace to kace mata yanzu dai to yayi kun ya kun biya bukata amma dai an ka dan samu sukuni a sa su zai amfani da su a bi ka'ida ta sunna ka'ida ta addini an gane wannan a malik yayi shi akkaratu karatu shi wanga ya ce mai yanzu sai ya saki wani abu sai ya hada ko sai ya fidiya a'a dai dan cika sunna wanda aka yi ta ko amma dai ka ci wanda hakura ai ta isa ko to a malik kai imam malik kai kana ganin yanzu yayi inda kai an ka tambaya ni kaza ka cewa qala malikun mali yace astahibu ko karanta ba قال مالك أستحب في مثل هذا أن يهرق دما وذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال من نسي من نسكه من نسكه شيئا فليهرق دما قال مالك إمام مالك يتشي توني دي أنان duk da dai magabaci ya bada amsa ya kyale shi bai ce mai komi ba ni dai in ni na an ka tambaya astahibbu ni kai ina ganin na son fi misri hada irin haka da ya faru shi mutumin gadin sahawu ya kakkace ya zo ga mata ta ina ganin an yi hurika da sai ya zubar da jini sai ya hadaya imam malik kenan ba mai saddu zariya kamar imam malik ya hana ka kai haramun ka a baka idan dan sukuni ka lalace ko ba haka ba a saddu zariya yace ina ganin an yi huri kadama kaga kenan a ce kaga imam malik shi da kai ne sai na shi faɗa muku wannan shi ma yana saba magabata ko in ce mallamai ne saboda mi saboda babu ma min ahadin illa radda wa rudda alaihi illa sahabu hadal annabi dai ka magana ba ta sheta amma imam malik shi koya da kawaici ina ganin a fahimci wannan wajen mai da martani ko ko gyara fatawa bai kakkausassan harshe irin ibn hazmin ko inda ibn hazmin din ga ya taho nan kila sai ya wata wani kalami wanda sai ka biyo fassara shi ko ba haka ba amma shi sai batta haka nan sai ya ce ni in dai ni na astahibbu ni na so irin nan ya zubar da jini amma da Allah ba gyara na ci ba mhm. amma ra'ayina to zaka di ba ra'ayina ba sai dai ba kauli na marfu'an daga annabi ba cikin fatwa sallallahu alaihi wasallam cikin fatwa Abdullah ibn Umar ya samu amsar ku ji ba fiqhun yayi wa zalika yace ni Abdullahi bin Abbas anna Abdullahi bin Abbas yace abin da ya sani ni ce haka Abdullahi bin Abbas kala cewa yayi man nasiya min nusukihi shay'an cikin ayyukan aikin haji wanda yammance da wani aiki na ibada yammance da shi to fali hurik daman sai yayi jini bai ce guda bai cewa ne bai cewa ne ba to yaushe na aka cewa kai abu kamance kila kun gane tambayar a ce kamance yaushe na sadda ba iya yi ba iya ba a yi ne sadda bai yiwa a yi shi sai a ce amince don yana yiwa a yi shi sai a yi shi shikenan ya dinki kenan inda bai saru da iyali ne ba duk cikin watan zulhijja gaba da har ya kare sadda biyar tuna bai mance ba sai yayi don akwai ka'idar if'al wala haraj if'al wala haraj at-taqdim wa at-ta'khir ba su da laifi amma mantuwa yanzu ya gitto da wani aiki da ya nuna ya gama duk kwata-kwata ya gama aikin haji ashe ya mance mi ta mance ba ta yi saisayi ba kila an fahimta to akan haka sai ta yi mi fali horik dama an gane wannan fikihun ya yi ko an gano fikihun kuma ya yi ko fala umar ya yi ah, saboda yi ya ba to ai duk ba mantuwa ta ba shi sa an kace fasihu rigdaman a inda mantuwa na Allah bai kara mutum abin da yammanci rabbana la tu'akhidna in nasina yace kan fa'altu to shi na muka bada shi a fiqhun qa'ida akate da hakori qa'ida akate da hakori a sunna an ce akate da hakori da mi manzo Allah ya aiki to misa ba kai wa da manzo Allah ya yi eh wanga fiqhu ka zo da shi shi wanga ce wai cewa ya Abdurrahman cewa bukata ne a kace gashi da komai aka kace wanga shi ya zo da wanga fikihu malami suka ce yayi bai ba ka dawo ke mu eh oh dama ta kai ba kai ba bai ba sai sai ta zuba da jini ha kenan kaɗi wanda ya da baki ta yi ba manta ta yi ba da gangan ta yi in ba mutuwa ba da gangan da gangan ta yi ko ai kila ba guda za ka bani sai ka ce tilasta ta mijin ta yayi kila shi za ka bai saurin yin amincewa tilasta ta yayi to in kuwa tilasta ta kenan sai wannan ɗaya kila za ka bata ita kanta ka bata mahita amma shi mijin fa Allah Abdulrahman haka ya ce, kai ka ha abin sunna kai da kafa eh kuma yanzu kana zuwa da wani fikihu da kin gagare ka kana zuwa da wani fikihu da bamu da shi <laughs> amma ka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ba da hakura haka ce mai ba ko annabi ba da hakura haka ce mai ba idan aya ta ce ai abu sai mu dibi aikin annabi yayi sai mu yi kai rahimallahu malikan ya walshe mu wurin ga kuma yayi dai ko yayi dai malik yayi dai wurin ga in dai ba hadisi ka kawo min ba wanda ya ce babu zubar da jini to malikiya zan yi nan in dai ba hadisi ka kawo min ba <laughs> wa da sani an maliki وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر فقد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك فأمره عبد الله رضي الله عنه أن يرفع أن يرجع فيحلق فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيثيب zaka ji tsananin biyar manzo sallallahu alaihi wato wannan sabuwar bid'a ta kazo muna mukamala labe sunna na ko mustahabi ko wajibi sannan mu yi kai annabi dai haka yayi to haka kawai za a yi su haka suka bada idanunsu kai a da annabi yayi sai aka ji wani abu nan wurin ga ka an kawara tambaya kana ce ai babu koyi ko ba haka ba wa hadathani an malik an nafi an abdullah ibn umar abdullah ibn umar laqiya rajulan ya hada da wani mutum min ahli cikin yan gida ne wane ne sunansa abdurrahman al-asghar abdurrahman al-asghar danwa dan dan abdurrahman al-akbar shi Abdullahi abdurrahman al-akbar dinga wa yake ga abdullah ibn um, umar abdullah ibn umar dinga wa da kare suke don abdullahi al'akabaru akbaru dan dan umar bin al-khattab saboda haka abdullahi al shi ya dan sannan baba ne abdullahi al'akabaru ba abdullahi ne kasu shi abdurrahman abdurrahman al-asghar babansa abdurrahman al'akabaru akbaru dan dan dan dan umar bin al saboda haka abdullahi bin umar nan ya gamu da wa ya gamu da dan dan dan uwa ne abdurrahman din nan shi abdurrahman shi baban wannan shi an kane ga abdullahi saboda haka ya gamu da dan dan kane ne mika faruwa yuqalu lahul mujabbar ana ce masa mujabbar mujabbar aka ce mashi malamai sun yi magana cewa bisa aka ce mujabbar a ah, wasu malamai sun ce faduwa yayi kakkari karewa ya sai an ka dora shi sai aka ce mujabbar ka san jabara karewa kai dori ko kasar ya kare jabar ya dora sai a ce majbur to sai an ka ce saqata fatakassara fajubira ya fado ya kakkare ta kassara ba karya guda ba ya kakkare sai an ka ɗaɗɗora shi sai aka ce mai mujabbar akwai majibur eh shaɗori kenan akwai majibur akwai mujabba ehe wanda an ka ɗaɗɗora haka sun ka ce a wani sun suka ce a'a baba ne Abdurrahman al yana sauri an kai mai aure ana yi mai aure aka samu cikin Abdullahi Abdurrahman al da ciki ne ana ciki ne shi yana cikin ciki baba ne ya rasu sai an ka sai an ka ce yar uwa yi ehin Hafsa ya Umar bin Khattabi yar uwa yar uwa shi marigayi sai ta ba da shawara summiya shi a sa maɗan al-mujabbaru saboda mi saboda kariyar da an ka samu ta rashin uba ne a dora ta an fahimci wannan sai aka ce wa min zalika summiya mujabbara kauli biyu na Allahu a'lam bis sawabi to ala kulli halin shi dai wannan mujabbar sai abdullahi ibn umar ya haɗu da shi a ina yuqal ya haɗu da shi wa qad afada ya zo ya dawa fil ifada walam ya halik bai aski ba walam yuqassir bai sai sosai ba ko guda bai ba can mini da ya zanna mina yayi jifa ya yanka sai wucewa ta maka yatta ya dawa fil ifada ko da yadda ya dawa fil ifada amma bai ni ba amma bai ni bai aski ba jahila zalika bai san ba a yi ba jahila ya jahilci hakan fa amarahu abdullahi sai abdullahi bin umar karin babuwan baban sai umurtai an yarji a shi koma mena fa ya halika shi sai shi aski ayu kasara ko shi ta kasiri sun mai yarju ila albayt sannan ya dawo daki sun mai fili ya sake dawa fil ifada saboda bai tartibin wa manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ba <laughs> bai tartibi ba in katibar shari cewa ya saboda mi saboda ya saba man nizamin aikin haji na mazan Allah sallallahu abin muka sun mu karanta cikin nan kawai tsananin Abdullahi bin Umar gabiyar aikin manzon Allah sallallahu in ka karanta a nan da sharri tamhidi sai da ya tsashi yayi ta kakawo irin wurin da Abdullahi bin Umar ka tsananin riko game da aikin manzon Allah sallallahu har ya kasance ya ce ko da muwafaka an ka samu annabi ya abu ba ƙasa da hulil ibada ba sai umar sai abdullahi umar ya yi shi ina cikin a cikin wasu kasar ikhwani ya kawo wannan ko ehe wa kana umar yudiru bi naqatihi ko ba haka ba yazo wani wuri in yazo sai canza kawai shinge na kamar yadda aka cewa zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam yana bisa hanya wannan hanyar reshi ya dan gittu haka ya tare hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo sai gana bisa abin hawa bai iya dukawa ya wuce sai ya kada dabba ta ce ta zagayo Abdullahi bin Umar ko da yazo daidai wannan hanyar lokacin na an ma sare yace amma da ya taho nan bai wuce ba sai da ya zagayo saboda tsananin koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya taba arwalla Abdullahi bin Umar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba arwalla yayi arwalla sauran ruwan ya zubar da su a yabba yabba yace kamar kana arwalla kana arwalla ka gama arwalla sai ga wani dan yace zai bushe ko haka dai sai ka dan zuba mai ruwa ko don saboda dan warfado iccen nan ya girma ya zan katun icce wata ran Abdullahi bin Umar ya zai a rullawar nan sai da ya gara ga yan ruwa saboda da ya gama dan zuba wurin da manzo Allah ya zuba saboda tsananin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa su ba san sunna ba san mustahib ba san wajibi irin waɗanda da kaka jera a wajenka sai ka tambaya shi wai sunna na ko musahabi yawa ba raina wayo ba karatu na malam kane ko kakkai zahi malam Umar na'am karatu na kai karatu da wada ha gane ba eh masha Allah karaka Allah sallallahu وحدثني عن مالك أنه بلغه أن قاسم بن عبد أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب wa qabla an yuhilla muhrima na zuwa cin hadisi wanda malam Umar ka magana wane ne an kace yana dan rika wani abu na geme ne da gashin baki ne to yanzu ga dane shi ma yana haka nan ko ba haka ba sai ya ce ma kenan kila din ya ga uban nayi ko sannan shi ma kaga bai yiwa a ce yana askewa na ba wadai ga uban nayi ba sannan in ma ya zan askewa yayi shi ma baban mi ce kace ba a karɓar ra'ayi ne ko sai a ce alhujjatu bi riwayatihi la bi ra'yihi ko sannan a ce kuma ya saba ma sunna in kaddara aske waye ko to in ya zan oban shi da ashabin manzo sallallahu alaihi an ce mai haka to ina ga tabi salim dan dan da wanda shi ba ba sahabi bane kaga duk aukar da mun ka ba da kan to nan min ba da aula mu da ita shi yasa ka wannan ya shige ma kura shi yasa ba ko kawo shi ba dun yana shigewa cikin wancan wa haddathani an malik annahu balaghahu hadisi ya kai ga imam malik anna salim ibn abdullahi salim dan abdullahi kana idan arada an yi hurima idan yana son ya fara aikin haji shiga ihrami da abil jalamaini sai ya kirayi a kawo mai sizos almakashi masu hauru guda biyu fa qassa sharibahu sai ya kakkace gashin baki nai wa akhadha min lihiyatihi shiriki wani abu na gemi kaga kenan sai damka biyu ko uku ko ehem kaga in kana son kai haka nan sai ka bari sai ka damka biyu ko uku wa akhadha min lihiyatihi qabla mi qabla an yarkaba kamun shahu dabba ka gani sannan wa qabla an yuhilla muhriman kamun yace labbaik allahumma hajjan ko labbaik allahumma umrata kamun ihlali nan zamu aje insha Allah na kana karanta wasu zuwa wato muna haka yau na ba da dama a yi tambayoyi irin haka saboda muna cikin fikihu mai daɗi ko ba haka ba sannan saboda a ba kowa dama kila hidda wani abu da ya ha ganin yana damuwa amma ba irin su ga muta ba insha Allah don a kiyaye ko karatu na gaba ya mutum na son tambaya zan ka rubutowa Allah samu gani نعم نعم نعم wannan addu'a ce dai yace assalamu alaikum malam Allah yana buƙatar addu'a daga gare ka da sauran yan uwa a ahli sunna mahaifiya mahaifiyata bata mhm, ba ta da lafiya da kanwata ni kuma ina cikin jarabawa na cikin jarabawa na eh, jarabawa kila ko jarabawa ta yanayi ko kuma ban sani ba ko jarabawa ta karatu shi kan eh? kila exam ya kare ko matsaloli ya kare to ko mIne ne ubangiji Allah shi bashi gudunmawa idan jarabobi na duniya ne Allah ya haɗa shi cikin matsaloli kuma idan jarabawa ta ta karatu Allah shi bashi nasara Allah shi ba mahaifiyarsa da kaunarsa lafiya Allah shi ba dukkan musulmi lafiya tambaya game da ban karanta malam ni ba da don saboda mu dai sai din time shi ya karanta yana faɗa min ba sai na karanta ba yace yana magana game da wanda ka aikin force aikin kaki ko ko zai shiga an ce sai ne wannan malamai sun ba da fatawa kan uzuri sun yi ta maganganu da yawa game da haka nan na cewa shi asibe ne kamar ambata haramun na amma so da yawa in haramun ya kitta da wasu uzura da lurori sai a auna wane ne rajihi wane ne ya fi ƙarfi wane ne maslaha wane ne ba a wakilta ka wane ne yanka bashi a samu giɓi ga musulmi sai su auna wannan malamai sai magana game da haka nan suka ce mutum na yi askewa saboda lalura wannan sun haɗa haka nan za ka karanta adabu zifaf kisnatul mudahara da wannan littafin shi ma ya kamata a ce an ba mutane ya shiga hannuwansu ta mu halkin liha na ibnu bas din ya kamata za a gani insha Allah yi magana game da haka nan dama duk abubuwan da aka ce haramun haramun haramun akwai babin shi kuma na lalura ko mhm. almashaqqatu tajlibu taysira ko ya mhm. ka shiga wahala tana kawo a samu sauki wannan babi na mai cin gashin kai ne in har ka faɗa wannan matsalar to Allah shi an mafi sani game da gaskiya al'amari game da matsalar da ka faɗa wannan ana yi ma uzuri game da wannan kuma shari'a tana duba game da wannan wannan irin hukunci guda da hoto ko hoto wanda mun ka sani na ciya malamai duk sun haramta hoto ko amma in ya zan hoto na lalura irin na rashin lafiya na makaranta na ɗauka aiki na zuwa aikin haji na wasu abubuwa ko ina jin duk malamai su san an san yi magana game da su ko na cewa wannan babu matsala to shi ma ai afiye ne ko wani mai kama da haka duka hukuncin su ɗaya wannan babu kura game da haka nan mun san da wannan musamman irin yanayin da muke ciki irin yanayin mu da kuma tsare-tsaren mulki ko tsare-tsaren wasu abubuwa namu tunda asali ma ba musulmi sun ka tsara su ba shi yasa haka waɗannan abubuwa wannan dai babi daban ne ka a haɗa babin guda wai cewa yi shi wannan yana da tambaya ta farko kamar mai magana as gashin ba sai askewa za a yi ko kuma gaigayewa ko ragewa duka malamai su yi magana ana askewa ana gaigayewa wannan suke huna na malamai gwargwadon kalima da ta zo as gashin ba ne ka faɗi magana ba wannan gashin da ka hitowa bisa gemi askewa sannan na biyu shi kuma wai na cewa wace shara zai ba babansa ne ba as gashin gemi kuma ya batar kwabo to ban sa abin da zai ba babansa ba ya dai ban ce ma ka jawo ba ka rigima ba ko ba haka ba ka sa ya kore ka gidanai kun baka da wurin komawa saboda haka kai da basira ko ba haka ba ina jin kila yau ne fara yau kun ka fara dinna wanga karatu ko amma akalla mu na shekara 20 ina irin wanga karatu ina karatu amma kila yau kun ka fara dinna wannan ko to saboda ka a kiyaye komi da lokaci ne kuma komi da yadda aka yi don a gyara abubuwa ba ɗaya rana aka gyara wani abu ba ko ba haka ba aƙida ta zama matsala ka gyara mutum aƙida ya gama gyaran wannan a zo sallah a zo azumi ne a zo zakka a zo hajji ne a da annabi ɗin aka biya ta kwana ma annabi ɗin ma shi ya kamata a bi ko ba haka ba a biya wani sai annabi ɗin sannan ka zo mai gami ka sannan ka zo magana wasu abubuwa daban ina ganin a kiyaye da wannan sannan kuma cewar da ya waya da ya ba asige ni kuma ya ba talkwabo ban ce talkwabo ba a talkwabo ba ban ce ba a talkwabo ba ko na ce ba a talkwabo ban ce ba a talkwabo ba talkwabo na dai ambata abinda malamai suka ce tarkobo nau'i na guda shida ko akwai na hara akwai na umurni na shari'a akwai na shirka yin dun kai aski saboda zaka shiga cultism ko ko cult cult zaka zaka zama dan cult ko ko zaka zo inda doguwa ko za a za a kafa ma bori ni suka ce kahi ko na. eh za a yi ma girka ga wannan kahirci na kai ko ba faɗa ma ba sannan kuma akwai wanda mujarradin akwai wanda bid'a na wanda irin waɗanda ɗalibai ko muridai kawa shehunan su ko ba haka ba sannan akwai wanda haramun na irin kawai wani arni ya baka shawa wani mawaki ko wani dan kwallo ya baka shawa ya kai saboda haka shi ya baka shawa kana aski iri ne kaga kamance shi na da katin rai haramun na ko sannan akwai na lalura wanda kana da ƙeya ko wani mai kama da haka in babu duk waɗanda shi an ce malamai sai magana game da ya halitta ko bai halitta ba amma a rajihi na ambata abul muhsin ibn abul muhsin badr al abbad ya ce babu komai kana yi askewa in dai matsawar baka sawwala makanka kana magana kana koyi da kahiri ba kana koyi da wani abu a kiyaye saboda kakka yi magana cewa ba aski ka aka wannan a kula karatu da yake eh gemi an kai magana shi ma kai wada aka ganewa masha Allah wannan zai mu zo karatu game da shi ya halatta a rina gashi in ya halatta da wace kala aka rinewa sai mun zo karatu game da shi mhm. wannan yace aboki ne ya gayyace shi gusau zuwa wata lalura ko tsawon aure ko ta mi to shin zai kasar sannan zuwa da sakkwato zuwa gusau ne aka tambaya sannan kuma in zai kasaru to magariba da subahin ya aka yi kasaru din su haka ne ce to zai kasaru ne fatawa ta farko kenan zai kasaru kasaru shine duk raka'a duk sallah mai raka'a hudu shi mai da ita biyu wannan shi ya kasaru mai raka'a hudu ita dai an kace ya ba sauran duk yayi so da suke mai raka'a biyun dama biyun ta mai raka'a uku ya batta haka nan saboda haka daga azhar sai la'asar sai isha'i su da aka waka ka raka'a duk biyu na sallamewa ana kasar wannan ba cewa wai ikama mace ga sallah wajibi ne ko ba wajibi mace ta yi ikama ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna man nisa'u shaka'iqur rijali ai mata uwa dai uba suke uwa dai uba dai suke ga maza duk abin da an ka azama namiji azama mace wannan saboda haka mace ma ita ma tana ikama kiran sallah iya abba ta yi saboda wannan sanarwa ce murya aka bukata ta tahi kuma ka san matsalar muryar mace ba na ce al'aura ta ba fa amma wani na jin ta iya kawo mazari kenan ko kaga an samu matsala yawwa to amma ita ya kama tana yi wanda an ka ce mata shi kinin tana yi hakikatan magana mai risala iziya da yake cewa mace fi haƙƙi ha, ba ta iqama to maganan tana dan ana bukata a duba inna man nisa'u shaqaiqur rijali wannan roƙo na ya kai kuma ya shahi ai shi yace kawai cewa ya karatun da aka yi na bukhari wanda an ka saba yana roko da Allah a dawo da shi roko na yi wannan ba tambaya ba ce ko shi ke ina da a mai samu karatun ibana da karatun kitabu tauhidin kara mako ko roko na kai to shi ke nan sai an duba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk